أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأكوان المشرك بنوره في كل مكان الحي القيوم الموجود بحق قبل الدخول والأزمان والباقي بحق وكل من عليها فان نحمده سبحانه بالقبل قبل اللسان ونعوذ به من فتنة المال والجاه والنساء والسلطان ونرجوه الإسمة والثبات على الإيمان والسلامة في الدين والأبدان وأن يختم لنا جميعا بختامة الإنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الديان دان له كل حي والنجم والشجر يسجدان وخلع له كل شيء والشمس والقمر بحسبان رفع السماء بلا أمد ووضع الميزان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان المتمم المتمم لكل الشرائع والأديان المؤيد بروح القدس والناطق بأفصح وأصدق لسان المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بملائكة الرحمن والهاني على كل مسكين فقد الحنان الهادي بنور سنته كل تائه وحيران الرؤوف الرحيم بأمته والشفيع إذا نصب الميزان صلوا عليه وسلموا فالصلاة عليه حسن وأمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا واتو شابير ذوات الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya shekara biyu da goma sha tara, a wannan masallaci na ɗan fodiyo inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna jarrabawa a rayuwar annabawa da sahabbai wannan shi ne darasi na 30 na 69 a wannan ismi wanda muka fara abin da ya shafi turqun najati min fitan hanyar da za a tsira daga fitina shine darasi na biyu mun faɗi abu na farko shine al'imanu wattaqawa abu na biyu a tawakkul ala abu na uku mujahadatun nafsi fita ta'alli bil fada'il wa takhalli razail abu na hudu al min mawaqi'iha abu na biyar shine al ilimi muna shafi na 308 ne abu na shida shine i'tizalu ahliha nisantar ma'abota fitina din inda aka ci wannan fitina ce to kai kokari ka shiga cikinta, inda ma ake fitina kakka saka kanka ciki kai ƙoƙari ka fice daga wajen an huzaifa bin yaman qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce takunu fitnatun za a samu fitina ala abwabiha kuma a kofar lokacin da fitinar take faruwa sai an samu du'atun ilan nari wanda za su kira mutane zuwa ga wuta wal qa'imu fiha wanda yake tsaye cikin fitinar khairun min al mashi yafi alheri akan wanda shi tafiya yake wal mashi wanda ke tafiya fiha a cikin ta khairun yafi alheri min as-sa'i akan wanda yake dawainiya da kai komo a cikin ta ومن يشرف لها تستشرفه wanda dai ya leko ya saka kansa cikin sai fitanar ta sako shi cikinta eh na tsallake na koma ɗin hadisin ko a ila fa'anta mota ka mutu wa an ta'addun ala jizli shajaratin ya zamanto kana adun kana cizon abin da ya shafi kututturen itaciya khairul laka fi maka alheri min an tatba'a ahadan minhum akan ka bude daga cikin wayannan wayanda suke kira akan wannan kofofin jahannama din sannan wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabi ce satakunu fitanun da sannu za a samu tuno ba fitina ba amma alqa'idu mutumin da ya zauna fiha a cikin ta khairun min alqa'im fi mutumin da ke tsaye wato wanda yake zaune idan fitina ta taso ya fi mutumin da yake tsaye sannan wal shi kuma wanda yake yana da dama dama fiha a cikin ta khairun fi alheri min almashi akan wanda shi kuma tafiya yake sannan walmashi wanda shi kuma tafiya kaɗai yake shine khairun min al-sa'i ya fi alheri akan wanda shi kuma yake kai komo a cikin fitinar da haka annabi ya ce wa man shirif laha duk mutumin da ya saka kansa cikin wannan fitinar idan ta taso tastashrifuhu ita ma fitinar sai ta saka shi cikin ta wa man da malja'an wanda ya samu wata malaba aw ma'azan ko ya samu inda zai kare kanshi annabi ya ce falyuz bihi to ya nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala da wannan abu قال ابن حجر الإمام ابن حجر mai تعليقا ينا بقال بياني على هذا الحديث أتكن ونن حديثي yake cewa fihi tahadiru a cikin wannan hadisi akwai gargadi da kashedi da jan kunne da ahir min alfitnati daga fitina wal hasi da kuma zabararwa da kwadaitarwa alistina bidukhuli akan nisantar shiga fiha a cikinta wa anna sharraha kuma sharrin ita fitanar ya kunu bi hasbi ta'alluqi biha zai to gurgurdan yadda kara ta yi da ita ne idan kana zaune ne a cikin fitinar to gurgurdan yadda al'amarin zai zo maka da sauki idan kana tsaye gurgurdan yadda kuma abin zai zo maka in kana tafiya shi ma haka in kuma kai komo kake ka saka kanka ciki shi ma haka sai yake ta wal muradu fil fitnati abinda ake nufi da fitina anan ma yanshi'u an al abin da zai faru na saɓani fi talabil mulki wajen neman mulki haitu ta yadda layi yu'lamul muhaqqi al-mubtil al'amari ya rikice a kasa gane waye cancanta da wannan al'amari waye bai cancanta ba da lokacin da zaran wajen abin da ya shafi neman mulki al'amura suka rikici aka rasa gane waye cancanta ya zama shugaba waye bai cancanta ba kuma rikici ya faru tsakanin bangarori na musulmi to dole ka san matsayin da kake ciki don je ka saka kanka cikin fitina wanda gashi nan kana kallo mutane suna saka kansu cikin rigima kai ka tashi du'o dai kamar yadda turawa suke faɗa ka tsaya sai wani duniyar ta ta gyaru kai kuma ka lalata duniyar ka da lahirarka Allah ya kiyaye qala al-tabari al-imam al yake cewa ikhtalafa as-salafu magabata sun yi sabani fahamala zalika ba'duhum sai sashen suka ɗauki wannan alal umumi akan cewa ƙa'ida ce ga mammiya wa hum su ne man ka'ada an dukuli waɗanda suka zauna suka ƙi shiga fil qitalin bainal musulmi na yakin da aka yi tsakanin musulmi mutlaƙan gabaki ɗaya ka sa'ad kamar sa'ad wa ibn umar wa muhammad bin maslama wa abubakar fi akarina da waɗannan inna mun faɗa a baya mun yaƙin da aka yi da yakin jamal gabaci ɗaya adadin sahabban da suka yi musharaka cikin fitinar ba su wuce mutum talatin da wani abu ba wayanda suka zauna suka ki shiga su ne ninkin ba ninkin to shine yake cewa sun maktarafa ha'ulai sannan wa'annan malaman suka yawa juna ilimi faƙalar ta'ifatu wata jama'a suka faɗa bilzumil buyuti cewa lokacin da fitina ta faru irin wannan kamar yadda ta faru tsakanin sayyidina ali da sayyidina mu'awiya abin da ya fi shi ne ka zamanka a gida wa ƙalar ta'ifatun wata jama'a suka ce bal bi ta'awul an baladin fitina ta asalan da wani lokaci garin ma da ake fitina irin wannan tashi za ka yi ka bar ka je garin da ake zaune lafiya lau an gane sai ce wa ra'ayi jamhurul fuqaha ra'ayin mafi yawancin malamai na fiqh annahu shine yadda al'amarin yake idan balaga ta'ifatu ko idan baga ta'ifatu idan aka samu wata jama'a ta yi tawaye alal imami a kan shugaba ba italu hatu ya wajaba a yaƙi wannan wa'inda suka ainihin wato yi tawaye amma dole sai mun koma abin da ya shafi yaƙar bugatu yan tawaye yana da abin da wato ya shafi yaƙar sauran al'umma idan rikici ya haɗa wa kadhalika hakanan law taharabat ne. da a ce ɓangarori guda biyu za su yi rikici wajaba ala kulli ƙajirin ya wajaba ga duk wanda yake da iko a samu al'ak shine kamewa ala yadil mukti wanda ya bayyana cewa wane shi yake da kuskure wa nasarar musi da kuma taimakon wanda yake da gaskiya kaga idan fuska ta riga ta bayyana wane ne ke kan daidai wane yana kuskure to wanda ke kan kuskuren to a kame hannunsa wanda kuma ke kan daidai a yi mai shi yasa da aka zo sulhu Allah sai ya ce fa in bagat ihdahuma ala ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at in ta dawo Allah ya ce fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu fi sulhu tsakaninsu da adalci wadalika wannan ya faru li'anna inkaral munkar domin inkarin banna wajibun ala kulli man qadara alaihi wajibi ne ga duk wanda ya samu iko a kansa faman a'ana mulhiq almuhiqa duk mutumin da ya taimaki wanda ya cancanta asaba yayi daidai wa man a'ana almuqti'a wanda kuma ya taimaka mu wanda ya kuskure akhta yayi kuskure wa in ashkala al'amr idan ku al'amari ya rikici bi haitu ta yadda la ta bayyana al-muqti min al-musib ba a gane waye yake kan daidai ba waye yake kan kuskure fa hiya al-halatu allati warada an-nahyu 'an al-qitali fiha to shine halin da annabi yayi hani kakkaje ka kasaka kan cikin wa cikin ainihin wato fitina kaga wannan sai ce aiki da qa'ida ansur akaka zaliman amuzlu lokacin da ta bayyana ga azzali gami ga al-mazlum to dole a taimaki wanda yake mazlum ne akan wa akan ainihin wato zalim an huzaifata an hadisu huzaifata radiyallahu anhu qala yake cewa qultu ya rasulullahi yace nace ya manzon Allah hal ba'ada hadha alkhair min sharr bayan wannan alherin da muke ciki yanzu za a koma kan sharri qala sai annabi yace masa za a samu fitnatun wa sharr fitina da sharri qala sai nace qultu ya rasulullahi hal ba'ada hadha alsharr khairun to bayan wannan alherin da ake ciki akwai wani sharrin qala sai annabi yace ya muzaifatu ta'allam kitaballahi ka koyi littafin Allah wattabi ma fihi ka abin da ke cikin sa salasa miraran sai da annabi ya faɗa masa so uku yanzu koyan littafin Allah ne mutane sai eh, a hankali annabi kafin ya bar duniya sai da ya kai ƙaran mutane wajen Allah ya ce wa ƙalar rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana yace Allah mutane sun riƙe wannan Qur'anin abin kauracewa wajen karanta shi wajen magani da shi wajen aiki da shi wajen kaza wajen kaza wajen kaza wajen kaza yau yadda muke wa ilimin zamani ilimin sana'a hidima da a ce ma an raba an yi adalci irin yadda ake mu wannan haka ake mu wannan wallahi da ci gaban da zamu samu yafi wannan ko kuwa duk galibin mu nan haka muke sai wanda Allah ya tsare yaran mu idan sun taso muna sa musu son karatun zamanin sama da karatun addini yaro zai tafi makaranta sa sababbi ba haka bane a dafa masa indomi da kwai in eh, an da kaza da mulkin biyu ba haka bane amma da ya dawo daga boko zai tafi islamiyya sai ka ga rigar da ya sa ka yaji a baya kamar kura ta cika eh ba ka ake ba kamar kura ta ci rigar sai ga ya ɗauko takalmi ya sa haɗin bota ƙafa wannan daban wannan daban saboda yanzu zai tafi makarantar ƙur'ani Allah ya kiyaye sai ka Allah ya jarraba mutane sai ka gama sai ka gama karatun attibai ba ka yake ba yanzu to sai ya ce masa ta'allam kitabullahi wattabi ma fi ka koyi littafin Allah sannan makarantar addini ne kaɗai malamai sai sun karantar sannan a biya su amma duk makarantar bokon da ke garin nan kaf ba makarantar da za su karantar ma da kanka sannan ka biya su sai ka biya su kafin su karantar ma da ko ya zo ko Allah ya sa kada ya zo wannan ba matsalar su ba sai matsalar ka ce sannan idan ka haɗa wata makarantar wani abin da zai biya ma ɗansa a tamu ta ishi karatu tun daga firamare har sakandare su tun daga firamare ibtidaiya ya je ya mutawassil ya je ya sanawi wallahi kuɗin tam ɗaya zai iya biyan wannan kuɗin kaf gaba baki na gama wannan karatu ba ka bane Allah ya kiyaye qala sai ce ulfi ya rasulullahi hal ba'ada hada sharr bayan wannan sharrin da ake cike khairun akwai alheri qala sai annabi ya ce za a samu hudunatun alhudnatu shine as-sulhu wal muwada'atu bainal muslimina wal kuffar wa bain kulli mutaharibina a samu tsagaita wuta tsakanin bangarori guda biyu da ake rikici tsawa'un musulmi da musulmi ne ko musulmi da wanda ba musulmi bane sannan annabi yace ala dakhanin akan wani hayaki wannan hayakin yana nufin alherin da an gurbata shi ba tatacci ba sannan wa jama'atun ala aqda'in sannan akan wata jama'a wacce za ta kasance a tsaza'in da ma'ana hiya ka'inatu fiha aw fihim a cikin ta ko a cikin su qultu na ya rasulullahi alhudnatu ala dakanin mahiya me kake nufi tsagaita wuta wuta akan hayaki qala sai annabi yace la tarju'u qulubu aqwamin shine zuciyar mutane ba za ta koma ba alallazi kanat alaihi akan abin da take kai idan kana zaune lafiya wani lokaci wata fitina ta taso in ka shiga cikin ta to akwai fitinar da in ta taba imaninka da wuya ko abin ya wuce ta koma yadda ka kira da wuya qala sai yace qultu ya rasulullahi aba'ada hadha alkhair sharrun to bayan wannan alherin akwai wani sharrin qala sai annabi yace za a samu fitiyatun fitnatun amya wato fitina wacce take makauniya shine malami suka ce yu'mi fiha al-insanu an yara al-haq ta yadda mutum zai makance bai ma iya ganin gaskiya a wannan lokacin sannan samma'un wato an yi samma ahalha wacce za ta kurmtar da ma'abuta ita dangane da sauraron kalmar gaskiya a ciki sannan alaiha a cikin wannan fitinar fa za a samu mai du'atun ala bin nari masu kira kuma a kan kogogin wuta da haka yace fa inda za ka mutu ya hudayfa to an addun alhali kana mai cizo kana min ci ala jizirin akan kututturen itace khairul laka min an min an min an tattaba ahadan yafi maka alheri akan ka bai daga cikin waɗannan sai ce fa hadhihi alahadith wayannan hadisan tadullu tana nuni kama tara kamar yadda kake gani ala anna al-uzlata akan nisanta inda wuqu'il fitani lokacin da fitina ta auku ja, ya wahayyatiha da kuma wato motsar da fitina din aslamu lidinil mar'i lidinil mar'i ya fi kukuta ga addinin mutum bal wani duniya ka hatta duniyar sama inda aka ce fitina ce ta tashi ka shiga cikin ka a da kai za ka kukuta a addinin ka sannan za ka kukuta a duniyar ka eh mene ne me faru eh a ɗan rage shi kaɗan eh iska mai eh ɗan rage ƙaran قال الحافظ ابن حجر ابن حجر yake cewa fa in waqa'at fitnatu idan fitina ta auku tarajjahat uzla wato nisan tayarin jaye ga mutum lima yanshu fiha galiban saboda abin da yake aukuwa mafi yawanci min al-uqu'i wajen afkawa fil mahzuri cikin abin da aka hana wa qad taqa'u al-uquba bi al fitan wani lokaci uquba takan auku ga ma'abuta fitina ta umma man laysa min ahliha sai ta game wanda bai ma cikin ta kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce wattaqu fitnatan ku ji tsoron fitina abinda wasu za su je su yi na sako Allah ya ce la tusibanna lazina zalamu minkum to bai tsayawa kan waɗanda suka janyo shi da yawa daga cikin sahabbai mun karanta a baya sun ce suna karanta wannan ayar amma ba su fahimci haƙiƙanin mai Allah ke nufi da sai daga lokacin da aka ce sai da na Usman lokacin da fitina ta taso sai ya zama to ga waɗanda suka je suka yi kisan amma waɗanda ba su ma sanya aka yi kisan ba sai da fitinar ta zo ta shafe su kuma fitinar tana bibiyar addinin musulunci har yanzu da muke zaune a wannan masallacin domin galibin duk wanda zai karanta islamic a makaranta don ba sa ba yana daga cikin abin da za a shagaltar da shi wani a dan wannan datsin me ya faru tsakanin sirina al da muawiya na rikici wani daga nan zaka ga ya tashi da nasibanci ya tafi ya ce ai sirina ali ne bai kyauta ba saboda kaza kaza kaza wani daga nan zai tashi da kaso na shi an ci ya je ya ce ai su sai da namu awai su ne ba su kyauta ba Allah ya kiyaye sannan abu na bakwai shine iktizalul amma nisantar gama garin mutane wal iqbal ala ahli ilmi da kuma kusantar ma'abuta ilimi wal fadl da falala in fitina ta taso kakka dinga kallon gama garin mutane wai me suke kai a ka dinga kallon mutanen da suke da alaka da ilimi me ra'ayinsu akan wannan matsalar mutanen da ake ganin suna da falala da alheri me ra'ayinsu akan wannan matsalar ba mun karanta ba a baya al-Imam Hassan al-Basri ya ce idan aqbalat al-fitan idan fitina ta taso a rafaha kullu alimi malami daga nesa yana gane cewa ga fitina ta taso amma ga magarin mutane mafi yawanci ba ta gane fitina sai sai ta zo ta ci wanda za ta ci sannan mutane suke gane cewa ga fitina ta taso da shi ne yake cewa an abdullahi bin amr bin al'as anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kaifa bikum yaya za ku wa bi zamanin da zamanin da yushiku an yi atiya wanda ya yi kusa ya zo yurgarbalu fi hannasu wanda za a dinga tankaɗe mutane a cikinsa garbalatan tankaɗewa wata baƙa husalatun minan nasi abinda zai ragu dusa daga cikin mutane qadimarjat an riga an cakuɗa ta qad marijat uhuduhum alƙawuransu ya riga ya cakuɗa wa amana tuhum da amanoninsu su faftalaku suka yi sabani wa kanu da, sai suka kasance da. wa shabbaka baina asabihi ya haɗa tsakanin mu yan yatsunsa qalu suka ce kaifa bina ya rasulullahi fi azami idan kana zalika idan haka ya faru qala sai annabi ta na ta'khuduna bima alifuna ku riko da abin da kuka sani wa da'una ma tunkiruna ku bar abin da baku sani ba ku wa tuqbiluna ala fasatikum sannan ku fuskanci mutanen da suke da bantacciyar daraja a cikin ku ne malamai wa tadaruna amra awamikum sannan ku bar al'amarin zama gari dole ne da haka su waɗanda Allah ya ba karatu su ne duk rigimar da za abin da ka sani daidai ne ba abin da ya dame ka da mutanen gari ba za su zage ka za su ta a kanka in ka karanta shi ka tsaya kan shi ka baɗe shi wanda bai mai ba kada ya ɗauka a tafi in dai gaskiya ce ko an barta sai an dawo wannan shi ne sai ya ce wata asilan saboda tabbatarwa da ƙa'ida ga wannan ƙa'ida alfatawa fin nawazil siyasiya fatawa wajen abin da ya shafi matsala wato idan an ci annawazil shine wata musiba babba da ta auku wacce kwata-kwata babin nassi akan ta kai tsaye shine annawazil to qasiratun alal mujtahidi to ta taƙaitu akan malamin dinkin mujtahidi ne wata matsala ta faru wata musiba babba to bai kamata ya to kowa gama garin mutane ya sa baki a ciki ba malamai ya kamata a jira mai ya kamata su ce yanzu nan ba ya ce qasiratun alal mujtahidi ba ta taƙaitu akan malami ne mujtahidi menene al-istihad malamai sun ce huwa bazlul wus'i ko shine bazlul alim al-mu'ahhal wus'ahu malami wanda aka cancan masa ya ba da kokarin sa fistin ba da hukumin shari'a wajen tsamin hukunci na shari'a idan malami ya kalli aya ko hadisi kaɗai ba tare da ya sha wahala ba ya fitar da hukunci malamai sun ce wannan ba a ce masa istinbadi dole sai ya sha wahala ya hana idansa bacci ya bi dare ya leƙa wannan littafin ya leƙa wannan ya leƙa wannan ya leƙa wannan ka tambaye za ka ga tarihin al'imamu musulun daga ƙarshe za a ce maka wani malamin garin neman wata matsala ya zai da ita littattafai za su faɗo su kashe shi Eh? garin neman wata matsalan ya zai yi da ita matsala ba haɗa. kana ganin matsalan ka kaman tana da sauki sai da ka shiga harkar karatu za ka gane ba ta da sauki tambaya za a yi maka guda ɗaya amma na rantsi da Allah wata matsala sai ka bi littafi ɗari kafin ka samu fita a kanta amma wani kawai yana kallon ai abin yana da sauƙi to wannan shine abu na farko shine ta'arifin ijtihadi shi kuma malami kafin ya zama mujtahidi sun faɗa sun ce dole sai ya haɗa sharadi guda tara na farko dole a samu al-islamu musulmi idan kafiri ne babu maganar mujtahidi sannan na biyu a samu at-taklifi ya zama akwai taklifi dan karamin yaro ko zai iya kallon ayoyin qur'ani da hadisi ya fitar da hukunci ba a ce masa mujtahidi sannan na uku an ya kuna alamin bil qur'an ya zama ya san ne ya san littafin Allah sannan na hudu an ya kuna alaman bis sunna ya zamantu ya san sunnar manzan Allah mumayyirin sahiha min saqimiha sannan yana iya bambance duk abin da za a bujuro masa da shi na hadisan annabi abin da ya inganta da abin da bai inganta ba wannan shine sharaɗi na nawa na hudu an kuna na farko al islam at-taklifu an kuna aliman bil qur'an an kuna aliman bis sunna mumayyidan sahihaha min saqimiha sannan shi shine an kuna aliman bil al ya zama ya ya san lugar ne lugar larabci kuma sani ba na sama sama ba a'a sani na sosai saboda lugar larabci shine asasi na fahimtar karatu fahimta mai kyau da haka in mutum ya zo ya hau ba yadda za ka iya gane wato abin da ya shafi masa'il da yawa idan matsalar larabci ta riga ta kuka cewa mutum bai sani ba wanda suka bibi karatun mu kwanan nan na faɗa musu yanzu ba kowa ke iya bambance tsakanin ata da ja'a ba ata yi mai, ja'a ya yi mai. hadara ya zo ƙadima ya gabato ƙabala shi ma haka kuma a wajen malaman loga suna da bambanci ba yadda za a ba ɗaya suke ba suna da bambanci har na ce fi'ilin ja'a haka yake zuwa a ƙur'ani madinsa ba shi da mudari bai da amri kuma ka karatu qur'ani kaf ka gani ba za ka taɓa ganin ja'a a ce maka ya ji uji ba yadda ka gan shi ja'a haka yake zuwa madin shi duk abin da za ka gani sai dai ka ga tasarrufa ta a haɗa shi da zama'ir a ce ja'a ja'u ji ita ji ito ma ji ito amma ba za ka taɓa ganin fi'ilin ja'a ya ji uji ba ya tasarrafu daga madi mudari amri madi kawai yake zuwa qur'ani amma fi'ilin ataya ati yana zuwa da madu da mudari da amri to mai bambanci tsakanin fi'ilin ja'a da ata qur'ani suna da bambanci ba dai bane sannan sharadi na shida dole ya kasance an ya kuna aliman wato bi usulul fiqh ya zaman ya san ne usulul fiqh usulul fiqh kuma yana da babubuka sun kai guda 13 sannan an ya kuna aliman bi masailil ijma ya san matsalolin da malamai suka yi ijma'i akan shi da matsalolin da malamai suka yi saɓani a kai shi ba a yi ijima'i ba sannan shara'i na takwas shi ne an ya kuna aliman bin nasikh wal mansukh ya zaman ya san nasikh sannan ya san mansukh wannan nasin da yazo ayan nan ko wannan hadisin nasikha ce mai shafewa ce ko shafe ta aka yi dole sai ya san wannan sannan na tara an ya kuna an ya kuna za fitnatin wa in zama yana da kaifin hankali wannan shine sharaɗin da ake haɗawa a zama malami mujtahidi shi yasa na maka gashi ne yace qala ta'ala Allah ya ce walau radduhu ila rasuli ba magana bace ta taso Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adau bi idan al'amari ya taso wa mutane na tsoro ko aminci kawai sai su dauki abin sai su ta yada Allah ya ce walau radduhu ila rasuli da sun mai da abin lokacin da annabi yake da rai idan yanzu ne wa ila ulil amri ga waɗanda yake shugabanni ne a cikinsu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu da waɗanda suke tsamun hukuncin yadda abu yake da sun faɗa masa cewa ga yadda abu yake da haka ba kowa ke yin wannan ba da haka in ka ce za ka dinga biya ga magarin mutane abin da suke kai na ra'ayi shine ne to wata ranku da kai da su din sai an tafi za ka dawo duk ana cewa to da Allah jama'a ya haƙuri yanzu ƙaruna ba mun faɗa ba a nan wajen da Allah ya ba da labarinsa fa kharaja ala qaumihi fi zinati sanda ya fito cikin kawa qalal ladina yuriduna hayata ad-dunya wanda duniya kawai suka tasa gaba mai suka ci ya laita lana kai su misla ma uti qaru wani yanzu yana zaune ga wata mota ta wuce da safa kamar tana breakfast motor saboda kyallin da take sai ga ya ciji hannu ya ce wallahi sun yi zuwan domo duniya sun zo da gudu za su koma da gudu to haka saka su ya laita lana misal ma uti qarun innahu lahu habbun azim a wannan lokacin da ake wannan malaman da ke ciki Allah ya ce wa qala allazina utul ilma wanda Allah ya ba ilimi ke masu kai wailakum kai ce tawabullahi khairul liman amana wa amila salih abinda Allah ya tanada ya fi wannan abin kada ya dame ku amma shi abin da ke gurin Allah wala yulqaha illa sabir ba wanda zai iya haduwa da shi sai idan yayi hakuri Allah da ya tashi sai ya ce fa kasafna bihi da maka kisfi karuna da dukiyarsa wa bidaril ard fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al sanda bala'i ya taso suna kallo waɗanda suke cewa ina ma a ce jiya sun samu matsayin ƙaruna inda suna kallo bala'i ya taso Allah ya kife shi da shi da dukiya kuma lokacin da bala'in ya taso ba wanda ya iya kawo masa dauki. to fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi wayanda da suke cewa ina ma a cikin sa matsayin sai ga su suna cewa laula an manna Allahu alaina kenan wannan manno Allah ya musu ba dan da Allah ya sa aka samu malamai tsayyu ba suka tsawatar da su tun farko cewa wannan abin kada ya ruɗe su da yanzu da sura a shiga wannan rababin da duk bala'in da ya samu karuna da mutanen shi su ma su ya same su laula an manna Allahu alaina la qasafa bina wai ka annahu la yuflihul kafir to wannan shine da haka za mu ga cewa al-Imam Ibn al-Qayyim yana cewa gashi nan wa qala Ibn al-Qayyim al-alim bi kitabillahi wa sunnati rasulih malamin da ya san littafin Allah da sunnar annabi wa sahaba da maganganun sahabbai fa huwa al-mujtahid fi an-nawazil to shine ya kamata matsala da ta taso wacce take da hatsari ne magana a cikin ta fa hada wannan nau'i yasugu lahu lahum al-ifta ya halatta gare su yin fatawa wa yasugu ya halatta istifta'uhum kuma neman fatawarsu wa ya ta'adda bihim fardul istihad sannan yana kaiwa zuwa gare su wato wajibci na abin da ya shafi istihadi wa hum alladhina qala fihim rasulullahi sallallahu alaihi sallam sune wanda annabi yace inna allaha yab'athu li hadhihi al-umma Allah yana aikuwa ga wannan al'umma ala ra'su kulli mi'ati sanatin akan kan kowace shekara liman yujaddidu laha dinaha wanda idan al'amarin addini ya lalace sai zo jaddada addini wa bayanu annahu la yufti fi da jihad jihadi huwa da kuma bayanin cewa matsaloli wanda suke da zurfi cikin matsalar jihadi ba wanda zai ba da fatawa sai irin wa'annan malaman wa annahu yuharramu istifta'u talabati al-ilmi fiha Wa'inda suke dalibai ne na karatu to yanzu ba ma fa dalibai ba wanda kwata kwata ko hanya ba su haɗa da karatu ba tunda yanzu Allah ya kawo mu zamani na yanzu ɗakin kama idan ka shige ka ɗana ka saki wani sako shi kenan sai zai mai duniya sai ga kawai mutane na ta tashin kura matsalar da ya kamata shi yasa al gazali ghazali yake cewa law sakata man la ya'lam la zalal kila inda duk wanda bai sani ba zai ja bakin sa ya shiru to da shikenan an daina yin sabani to shine yake cewa ballantana ma iri ne, fadlan an ghairihim ballantana ma wasun su mimma za'amu annahum fuqaha ulwati wanda suke faɗa cewa wai su sun san fiqhul waqi an yi lokacin da su al albani Usaimin bin Bas sai kaga sai ambace su Ƙaramin ɗalibi, ko wanda bai haɗa harka da karatu ba sai ce wannan matsalar al albani Usaimin bin Bas bai kamata su ce wani abu a kanta ba saboda ai matsala ce da take da alaƙa da filin jihadi su kuma ba malaman jihadi ba ne. malamai ne da fatawarsu da ba ta wuce wandan mace me suke nufi shine a tambaye su akan jinin al'ada ko jinin haihuwa su ba da fatawa da ka bai halatta ba su fa duniya ta yadda cewa sun yi karatu shi ba ma wanda ya yadda ya yi karatu amma ka zai ce wai fatawarsu tunda su ba malaman fagen daga ba ne to bai kamata su ba da fatawa a ina ba a fagen daga ba dole bane a yanzu da nake rayuwa a zamani na Allah bai dora mun cewa dole ba yanzu in karantar da addini in zama lauya in zama likita in zama injiniya ba dole bane ko kuwa amma idan akwai lauya in wata matsala ta taso in tambaye shi ya ake ciki akan matsalar lauyanci sai in auna shi da nasu na alkur'ani da sunna sai in bada hukunci a kai wannan bai rage darajar ka a matsayinka na mai karantar da addini ba mun karanta kissa a baya ba alhuda huda annabi Suleimani ya neme shi yace mali ya la'ar alhuda huda am kana min al-ghaibi law a'adibannahu azaban shadidan aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin Allah yace fa makatha ghayra ba'id fa qala ahattu bima lam tuhit bi wa ji'tuka min sab'in kaga a zamanin shi yana annabin Allah wata matsala tana faruwa a wani guri bai sani mu sai da ya zo masa da labarinta wannan ba matsala bane to an samu inda suke yin wannan قال شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية ياتي وفي الجملة أدنقلي فالبعث بنتكي في هذه الدقائق أتكم وإن مطلوا لي ما تزرفي أي دقائق أحكام الجهاد مطلوا لي وإن سكد علاقة دزرفي أكم مطلع جهادي من خواصة ومن وظيفة خواصة خواص أهل العلم yana daga cikin matsala wacce take aiki ne na keɓantattun ma'abuta ilimi an fahimta to haka dukkan matsalar da take da alaƙa da abu guda biyar addinin mutane farko na biyu ransu na uku kuɗinsu na hudun mutuncinsu to wa'annan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ya zamanto in matsalar ta taso ba kowa ya kamata ya dinga sa baki ma malamai ya kamata su dinga sa baki su kuma malaman nan Allah ta madaukakin sarki ya faɗa cewa dama akwai waɗanda tarabbasu yatarabbasuna bikum da dawai Kullum jiran suke bala'i dama ya afka muku Ali bin Abi Talib yana cewa bal fakaru illa li ahli ilmi innahum ala al-huda liman istahda adillahu wa qadru kulli imri'in ma kana yusinuhu wal jahilun li ahli ilmi a'da'u yace jahilai akwai waɗanda kake ganin su kana wuciya mutum yana ce maka akara maka lahu to jiran kawai yake wani bala'i ya afka maka ya dawo ya ce ka gani mu ana ganin ba mai karatu bane amma wallahi gara mu da masu karatu wal jahiluna li ahli ilmi a adaw shi yasa yake fa fus bi ilmin ta ishayyan bihi abadan annasu mauta wa ahli ilmi ahya ku kalli matsalar da take faruwa kwanan nan daga jiya zuwa yau ni na ganin magana na ce maganar banza ce annabi ya faɗa cewa man ƙala a halakan nasu ko dai fahuwa a halakahun ko fahuwa a halaku in ka zo ka hau mumbari za ka wa mutane kuɗu ba a lokacin da ake cikin wata matsala kada ka nuna cewa kowa ya lalace kai ne na kiri ma dama kana rayuwa cikin mutanen ka nuna abin da ya shafe su kai ma ya shafe ta ka karanta tarihin shehu abdullahi dan ah, za ka gani abdullahi gwandu lokacin da zai bar rindanar yaƙi ya tafi aikin hajji ya ce ya ga mutane sun zama sun zama kaza an zama kaza an koma kaza ya ce amma a babin abinci ya ce abin da ya samu mutanen nema bai tsallake ni ba ya shafe ni yanzu al'imamul ne me yake ta wallahi law alimu qabiha da la abas salama alayya manyan yalqani da mutane sun san munin abin da ke koyi da ni da duk wanda ya ganni ko sallama ma ba zai ina zaune kawai sai ga ana yada cewa ga malaman ahlus sunna sun tafi mai maulidi wanda suke a kan social media ai kun gani ni kuma cikin wa'inda naga sun je taron nan akwai wanda wallahi ina musu kyakkyawan zato imamu ahlus sunna wal jama'a Sheikh Malam Abdul Habib yana ciki Malam Mukhtar yula yana ciki barista Isa yana ciki Dr. Abdullahi Gadon Kaya yana ciki. An gani? Shi ne ɗazu eh? Ahmad Suleiman yana ciki. Ta kuma sannan an kira malaman ɗaya ɓangaren kowane ɓangarori gwamnati ke kira. Shi yasa ɗazu a wani guru. Na ce farko al'ummanmu ya kamata ta sani. Idan yanzu shugaba ya kira ni, yanzu gwamna ya ce yana kira ko wani sanata ko shugaban ƙasa. shin ya hukuncin wannan kiran da ya min a musulunci dole ne in ji ko ba dole ba ne eh saboda me saboda shugaba ne ba kuje ba shi zan girmama ba kujerarsa tana da girma dan annabi ya ce a girmama ta shi yasa za ku ga siyasar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo yana gusa da mulki ba yana bukari ba kitabu bada'ul wahayi farko ihrakal yana musulmin yana ba musulmin sa ba arni amma da zai rubuta takarda a aika masa cewa min ihrakal azimar ruh daga da min muhammadin rasulullahi sai ya ce ila ihrakal azimar ruh daga annabi muhammad dan sako daga wajen Allah zuwa ga mai girma na kasar ruh kaga wani zai zo ya maka tashin hankali ya ce arni wani girma yake da shi ma yana shugaba to yana da wannan min. shi yasa zaka ga fir'auna da Allah zai tashi annabi Musa da Haruna ce su tafi wajen Isaiti sai ce idhaba ila fir'auna amma fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha me yasa aka ce in sun je su faɗa mai magana layyinan so da akwai shugabanci a hannun shi bai yiwa ka zo ka mai magana irin ta gama gari gama garin mutane shi yasa wani malami aka samu wani sarki malamin ya zo gaban shi ya faɗi maganganun da ya ga dama na banza sai da ya gama khalifa ne ka san khalifofin na wancan lokacin akwai karatu sai ya ce masa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki mafi alherin ka zuwa ga mafi sharri na wa yake nufi mafi alherin shi shine annabi Musa da annabi Haruna waye mafi sharrin shi fir'auna yace dan ni musulmi ne fir'auna ba ma musulmi bane amma tare da haka Allah yace faqula lahu qawlan layyinan la'allahu ya tazakkar aw sha to kaga yana buƙatar mutane farko su san wannan da haka wannan yana da kyau duk wani shugaba da ba kai ka tashi ka kai kanka ba neman ka yayi to ka amsa kiransa ka mutunta kujerar dan annabi ya ce a mutunta ta wannan wajibi ne na ɗaya na biyu malaman nan na ji bayanin dr Abdullahi da yi maslaha ce ta al'umma su aka kira su a kanta suka tashi suka tafi ka gani dai ban je ba ko ballanta na kace ai abin da yasa nake bayani yanzu dan in ba kai nawa to ban je ba ko kuwa kuma su da suka je din sun yi daidai domin abin da ya kamata su faɗa na matsalolin al'umma da na ƙasa sun faɗe shi a inda ya kamata su faɗe shi kuma wannan shine abin da ya kamata a amma kana ganin yadda aka ɗauki hayaniya da ce ku ce da waye da waye cewa aiwa da an je kaza an je kaza an je kaza an je kaza saboda haka dama akwai waɗanda su hakan suke jira ya faru sannan akwai 'yan jaridu akwai wata jarida na taɓa tsine mata albarka a sakkwato an gane wannan jarida sunan tarariya an gane wannan gidan jaridar rariya ba kasafai nake tsinuwa ba amma gidan jaridar rariya Allah ya tsine mata albarka duk wanda yake da alaka da ita yake ba ta gudunmawa Allah maɗaukakin sarki ɗin eh? Eh? saboda sun sha buga labarai na ƙarya lokacin da muka je Sudan akwai abin da ya faru tsakanin mu da su mun ne musu gyara labarin su da igyara to za ka ga suna daga cikin waɗanda duk in matsala ta faru irin wannan labarin na sharri suna daga cikin ƴan gaba gaba da haka wannan jarida ta rariya ko facebook kake ko me kake da ka ga labarin an sa rariya duk muhimmancin shi ka tsallake shi kan ma ka saurare shi wannan shine kawai abin da za ka yi an gane saboda haka wannan gidan jarida na rariya Allah ya tsine mata albarka tunda ba abin ina sakkwato bara kawai naga sun buga wani labari kan malam daura na buga mai yace wallahi shi bai ma sani ba haka suke sai su dauko labari sai su buga su dauko labari sai su buga to saboda haka yana da kyau mutane su kiyaye irin wannan wa bayanu annahu law afta fiha da bayanin cewa da mutum zai fatawa a ciki ma laysa fihi rutbatul alim al mustahidi in bai kai mataki na mustahidi ba afsadal bilada wa arhaqal ibada zai bata gari sannan zai janyo a zubar da rayukan bayan Allah in ma in mutum ya zo ya fatawa to wannan shi ne da aka dole ku dinga wa malaman ku kyakkyawan zato yanzu mutane ne yanzu wani zai su yadda da takardarsa ya ce yana so ka nemo masa aiki sai yanzu ba akwai kwalayen takardu na mutane na aiki ba da suka kawo idan ba mu da alaka da shugabannin masu mai kyau in ka kawo takardun ka gama makaranta za a nemo maka aiki shi wanda zai kawo takardun shi ya gama makaranta ya ce yana buƙatar kai amfani da albarmarsa ka nemo mai aiki shine kuma gobe in ya ganka wani guri zai fara zagin ka ya za ka yi da mutane iya abin da ka fahimta shine daidai kada ya dame ka kawai ya zama to abin da kake tsakaninka da Allah Allah ma ya san daga shi kake shikenan kawai amma inna irda'an nasi neman yaddan mutane gayatul la dura fage ne da ba za ka iya kai karfin shi ba kuma ina faɗa muku na sha faɗa a wannan guri a irin waɗannan gurare ɗaliban sunna su dinga wa malaman su kyakkyawan zato su dinga kuma ba malaman suwa uzuri an fahimta so da baka gane in kai baka kai matakin irin wannan taron ba a kira ka wallahi baka gane kokarin da malamai suke sai ba kana nan kasa ba ka san abin da ake yi ne mu muna zuwa an fahimta Allah ya sa mu dace abin na takwas shine at-takhallus min al-asabiyya kubuta daga bangaranci fal asabiyatu hamiyatun wato dabiya wato ɓangaranci na wauta wahiya tuqmi wato tana makantarwa sannan wato simmu sannan tana ainihin wato kurantarwa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce man qatala ta tarayatin immiya duk mutumin da ya yaki karkashin tuta ta ainihin wato abin da ya shafi imniya da ma'anan bata yagdabu yana yin fushi li asabatin saboda kusancin sa ga wani akan ci asabatun rajuli shine aqaribuhu min jihatil ab yan uwarsa ta ɓangaren uba daka ya zamanto kawai wana namu ne duk abin da ya taso sai mun dafa mai baya aw da ila asabatin ko yana kira zuwa ga ainihin wato bangaranci aw yansura asabatin ko yana taimakon bangarancin fa qutila fa qitilatul jahiliya aka kashe shi an masa kisa irin na jahiliya tunda ai mun ce jahiliya ɗaya daga cikin matsalar su shine mutum ya ga ana abu ba zai ma tambaye me ya faru ba sai an gama ya tambaya wai me ya faru yana daga ciki su da ka ka'idar su shine in kaga ana abu da dan uwanka kan ma ka tambaye me ya faru ka shiga kawai in an gama ne tukunna an ga sannan ka tambaya wai me ya faru mu kuma a ka'idan mu ta addini ba haka bane maganan wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba tana maganan wala yajrimannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu tana to da a iya samun wata rana kana ahli sunna da kiki ya hada ka da dan bid'a baka da gaskiya kuma ina nan abin ya faru in ce to wani baka da gaskiya kaga dai aqidan mu dai fahimtar mu dai to tsakani da Allah baka da gaskiya ko kuwa kuma wallahi in an neme ka kotu ka je ka ba da shaida abin da ka sani kaka kallo aqidar ku daya a'a ka faɗa abin da ka sani tsakaninka da Allah ka karanta suratul nisa'i aya tun daga ta ɗari da goma sha wani abu Allah ya saukar da aya yana ma annabi ka shaida akan wannan inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inina qasima qasima sayyidina ali yana khalifa na musulmi eh lokacin da rikici ya haɗa shi da wani wanda ba musulmi ba ba yahudi da aka zo kotu akan abin da yake tabbas nashi ne amma da ba dalilin da za a dogara da shi a shari'a a bashi haka aka yi hukunci shi wannan bai hudan wannan abin da ya ja shi zuwa gaba ya dawo ya kamata ya musulunta wannan wani irin addini ne a ce babban mutum irin sai na ali kuma kayan nan shi ya san ba nashi bane nashi ne amma lokacin da babu hujja ta zahiri da alƙali zai dogara da ita yi hukunci aka ce tafi da kaya sai addinin musulunci to shine yake cewa kafful yadi sannan sai na tara kame hannu wallisani da baki an a akan abin da ya shafi motsar da fitina din an abdullahi bin Amur, bin al-as yake cewa bainama nahnu haula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna gefen annabi zakara al sai annabi ambata fitina fa sai sayti idza ra'aytum nasa idan kuka ga mutane qadin masjid uhuduhum alqawran su ya riga ya takuda wa kaffat amanatuhum amanatu kai ta kusuku wa kanu hakaza suka kasance haka wa shabbaka ya hada baina asabihi tsakanin ɗan yatsunsa? qala sayti fa qumtu ilayhi sai na miƙe zuwa gare shi fa qultu sai na ce kaifa af'alu inda zalika ja'alani Allah fidaka Allah ya sanya ni in zama fansa gare ka ya za a yi wannan lokacin qala sai annabi ya ce ilzam baitaka ka lizumci mi sannan wamluk alayka lisanaka sannan ka kame harshenka sai ya ce wa khudh bima ta'rifu kai riko da abin da ka sani wada ma tunturu ka bar abin da baka sani ba wa alayka bi amri khasatin khasati nafsika to ka lizumci al'amarin khawas wa'inda sune wa'inda suka san ya kamata wanda Allah ya ba su ilimi wada an ka amuran amma sannan ka bar al'amarin gama garin mutane wannan shi ne abin da ya faɗa masa to sannan a yake faɗa wa an abi bakara ta ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna hasa ta kunu fitanun nan gaba tunu za ka kasance Sun ثم يكون فيها ƙa'idu القائد ثم kunu فتنة sannan wata fitina za ta kasance wani tsallake ala ku saurara sun matakunu fitnatu sannan fitina za ta kasance nefa ne dama? mai ya ƙari ne ku? minti hamsin da ɗaya ta kai ku? to? Thank you. eh akan